Fulani makiyayan suna zargin tsohon DPO na Kiri ASP MH Das da kashe yan uwansu hudu Buba Girema Jauro Hampeto, Yusufu da kuma Musa Bakari, waɗanda bayan sun share kwanaki a tsare daga bisani aka iske gawawwakin Jauro Hampeto da Musa Bakari da aka jefa cikin tafkin madatsar ruwa na Kiri da ke karamar hukumar shalin ranar talatin ga watan Afrilu dubu biyu da goma sha shida, yayin da sauran har yanzu ba a ji ɗuriyarsu ba, kamar yadda suka gabatar a takardar koke ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Adama kuma Malam Musa Kimo dauke da hotunan su lokacin da suke raye a caji office da na gawawakinsu a ranar biyu ga watan Nuwamba wannan shekara. Da farko ga Alhaji Grema. Ni ne baban buba wanda DPO ya kama shi ran talata da ya je ya kace shi. Bayan da kace su muka je muka samu yaran a cikin ruwa. Kunce ni da kaina sai da na je na samu yaron gacin a kunce a daure bayan dare. Nan ne na tabbata ci ya kama ci kuma ci ya kace shi. Sunana Bakari Alhaji Shi kiran da ya kira ni a ofis ya ce min wane Bakari maganan yaron ka kaman manta da shi kawai ku yafi juna daga wurin hawaye sa fara zuba idanu na kalli buba buba ya kalle dukan mu muka sunkiya mun tabbatar abun baki to kwana biyu uku muna ji labari akwai wayanda DPO ya kashe kuma an je an jefa su a ruwa e, ruwan kiri dam to wayan nan da suka yi jawabin su su suka riƙa ni zuwa su sun je sun samu gawake guda biyu amma yaron na ba mu samu gawan shi ba sunana kunuri ambeto a ah, mallam kunuri lokacin da ka je gun DPO ka samu ka ka ga yaran da idonka na yi magana da su to shine na koma wace gari na dawo ya ce mani ai yaran an zo an dauki yaran mutane wanda suka zo suka dauka ma shi bai taba gan kalan su ba kenan sai na dawo alamis shikenan sai muka ji labari akwai gawaki a dem na kiri muka je muka tarar ga jauro ga buba suna kunshe an daure su da igiyoyin wuta da gidan soro bayan komawansu caji ofis neman belin yan uwansu da ke tsare tsohon dpo kiri wani ASP MH Das ya gallaza musu da barazana ga rayuwarsu kana ya tozarta su biyar taron sama da naira dubu ɗari shida da shanu kamar yadda wannan malamin ya shaida mini. Kuma da baya to sai ya yanka mani dubu ɗari biyu da hamsin. Sunana mai gari sarkin samarin ya ce mana DPO ya bugo masa waya ya ce sai da shanu a kawo masa kuɗi. To sai da saniyan dubu casa'in ne sai suka kai masa dubu saba'in. Dama shi DPO da ya zo ya ɗauki shanu zakarin ya kwace su a hannun sanda. Malam Moriori ɗaya daga cikin wanda ya tsallake da ke rijiya da baya da yanzu yake zaman hijira na sama da watanni shida ya yi mini bayanin yadda ya fada hannun 'yan bangan talum. An zo an sa mutane sun kama ni a ran shida ga watan biyar. Aka ɗaure ni aka je aka ajiye ni a gidan Hassan Kwandali dan banga a talum. DPO da suka ɗauko shi suka zo ya same ni ya min zai kashe ni. Suka ɗaɗɗaure ni da igiyoyi. Suka kulle ni a ɗaki karfe bakwai za su zo su ɗauke ni su kashe ni su jefa ni a ruwa. Abunda DPO ya gaya min. Karfe shida sai na kubushe na gudu. Mako ɗaya bayan kashe mutanen biyu da batan wasu biyu wani ɗan 'yan bindiga da ba san kowane ne ba ya harbe Ardo Kiri babban shaida a tuhumar da suke wa tsohon DPON da lauya mai biwa makiyayan hakkinsu barista Abubakar Koloni ya ce yana kama da rufa-rufa. Akan cewa shi mu wanda DPO ya kawo hoton hotonsa wai ya faɗa cewa waɗannan class nawa in ya yi yake kai musu. Yanzu haka muka yi bincike muka ga cewa hoton ɗin hoton wancan yaro ne da aka yi. To kaga abun ya bamu takaici. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa DSP Otman Abubakar ya tabbatar da afkuwar lamarin. A yanzu ne dai eh, DPO din wannan wajen bayanan nan wajen kuma an ga masanya mashi wurin aiki kuma an dawo da shi na ana nan kamar na faɗa maka ana bincike domin a tabbatar da gaskiyan abin da ya faru domin wani korafe korafe ne wani faɗi wani wani faɗa na amma kuma gaskiyar magana shi ne dole sai an bincike mai zurfi. Kisan mutanen biyu da kuma rashin tabbas na inda saura biyun suke na zuwa ne sakamakon tuhumar kisan tsohon kantomar yankin rayawa na kiri a ƙaramar hukumar Shalin a watan Afrilun wannan shekara. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.